يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا waɗanda aka ba littafi daga Yahudu ma'abota a taura da Nasara ma'abota Injila, hakika manzonmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo muku, yana yi muku bayanin da yawa daga cikin abin da kuke ɓoyewa na littafin da aka saukar muku, kuma yana yi muku afuwa daga da yawa daga cikin abin da babu maslaha a cikinsa sai dai tona muku asiri kawai alƙur'ani littafi daga wajen Allah ya zo muku haske ne da ake shirya da shi kuma littafi ne mai bayyana dukkan abin da mutane suke bukata a lamurransu na duniya da lahira